This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. To Hafiz 'yan Najeriya yana fuskantar ɗaya daga cikin yanayi mafi muni na taɓarewa tattalin arziki a ƙasar da ke yammacin Afirka cikin shekaru. amurka ta ki amincewa da wani shiri na algeria da zai zo gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon yana mai kira da gaggauta tsagaita wuta a gaza daga nan za a ji cewa ƙasar china ta kara ayyukan sintiri a cikin ruwan gabar tekun tsibirin kinmen na ƙasar taiwan kwanaki kaɗan bayan da masunta biyu suka nutse a ruwa kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a najeriya darajar kuɗin ƙasar naira na ci gaba da faɗuwa yayin da kayan masarufi suka yi tashin goron zabi to ko ina mafita ta shi ne ya za a yi najeriya ta yi diversifying economy dinta ya kasance mun daina dogaro ga abubuwa kusan 80% da duk sai an shigo da su daga kasashen waje daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da mini barma zai gabatar inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a nijar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. 'Yan Najeriya da yana fuskantar ɗaya daga cikin yanayi mafi muni na taɓarewa tattalin arziki a ƙasar da ke yammacin Afirka cikin shekaru. Hakan ya samo asali ne sakamakon hawa farashin kayayyaki sakamakon manufofin kuɗi da suka sa darajar kuɗin ta faɗi idan a kwatanta ta da dala Amurka, lamarin da ya haifar da fushi da zanga-zanga a faɗin ƙasar. alƙalamin gwamnati na baya-bayan nan da aka fitar a ranar alhamis sun nuna hauhawar farashin kayayyaki a watan janairu ya ƙaru zuwa kashi 29.9 cikin 100 mafi girma tun shekarar 1996 galibinsu na abinci da abubuwan sha. A ranar Juma'a ta gabata ne kuɗin Najeriya Naira ta ƙara faɗuwa inda ake canjin dala Amurka ɗaya a kan Naira 1,524, lamarin da ke nuna asarar da aka samu da kashi 230 cikin 100 a bara. Faɗuwar kuɗin na ƙara taɓarewar halin da ake ciki a yanzu, wanda hakan ke ƙara durƙusar da kuɗaɗen shiga da kuɗaɗen da 'yan Najeriya ke samu. amurka ta ƙi amincewa da wani shiri na algeria da zai zo gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon yana mai kira da gaggauta tsagaita wuta a yakin da isra'ila ke yi a gaza a cewar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas grenfell ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya asabar cewa amurka ta kwashe watanni tana aiki kan samar da maslaha mai ɗorewa kan rikicin gaza wanda zai ka zaman lafiya cikin gaggawa da ɗorewa a gaza na akalla makonni shida. kuma daga ciki za su iya samun lokaci don gina matakan zaman lafiya mai ɗorewa. Ta ce shirin da Amurka ke aiki da shi ya haɗa da bayanai daga Isra'ila da Masar da sauransu, wanda zai bada damar sake haɗa kan duk waɗanda aka yi garkuwa da su da iyalansu, da kuma ba da damar tsagaita wuta a faɗan, wanda zai bada damar samun ƙarin abinci da ruwa da mai da magunguna da sauran muhimman abubuwa don miƙa su ga hannun fararen hulan Falasɗinawa da ke matuƙar buƙatar hakan. A ɗaya bangaren kuma, daga gobe litinin ne babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya za ta gudanar da zaman sauraron sakamakon shari'ar mamayar da Isra'ila ta yi wa yankunan Falastinawa tun shekarar 1967, inda ake sa ran ƙasashe 52 da ba a taɓa ganin irin haka ba za su ba da shaida. Ƙasashe da suka da Amurka da Rasha da China za su yi jawabi ga alkalai a wani zama na farko na mako guda a fadar zaman lafiya da ke birnin hague cibiyar kotun duniya ta icj a cikin watan disamba shekarar 2022 majalisar ɗinkin duniya ta nemi kotun icj da ta ba da ra'ayi da shawara na shari'a da ke tasowa daga manufofin ayyukan isra'ila a yankin falasɗinawa da ta mamaye gami da gabashin kudus duk da cewa duk da wani ra'ayi na icj ba zai kasance mai tasiri ba yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da matsin lamba na shari'a a kan isra'ila da wato da yakin gaza wanda mummunan harin hamas na ranar bakwai ga watan oktoba ya haifar to nan ba da jimawa sarfilo zai sake kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu a najeriya darajar kuɗin ƙasar naira na ci gaba da faɗuwa yayin da kayan masarufi ke ci gaba da tashin goron zabi yan najeriya dai yana ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da suke fuskanta duk da irin matakan da gwamnatin kasar ke ɗauka domin samun saukin rayuwa ga 'yan kasar a hirar da ne da masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar usman dan fodio da ke sokoto dr fa'i shehu na fara da tambayarsa ko menene ainihin dalilin da ya sa darajar naira ke ci gaba da faduwa akan dala amurka eto eh farko kowace ƙasa ana duba ƙarfin tattalin arzikinta wannan ƙarfin tattalin arzikin wannan ƙasar yana da tasiri ga darajar kuɗin wannan ƙasar kamar kuma yadda abin ya kasance wa najeriya tattalin arzikin najeriya ba shi da ƙarfi sosai wanda ya kasance mafi yawan abubuwan da ake bukata na yau da kullun da ake mu'amala da su kama kayayyakin da ake using wajen consumption directly by consumers da kuma abubuwan da kamfanin nuka ko masana'antu suke amfani da su wajen sarrafa waɗansu abubuwa ana shigowa da su ne daga kasashen waje saboda haka ya sa yawan bukatar da ake da ita na kuɗin ƙasar waje particularly ita american dollar yaren jaye bukatar da ake da shi na naira naira ba ta da karfi sosai saboda ba wasu abubuwa da ake bukata waɗanda za a saya daga najeriya a fita da su waje amma najeriya tana da bukatar dala kwarai da gaske shi ya sanya ake amfani da wannan aspect na demand and supply so ya kasance mafi yawa bukatar naira ya yi ƙasa bukatar dala ya yi sama shi yana cikin dalilan da suka sa darajar naira ta faɗi dala ta tashi to dakta ko ina mafita Eh, mafita shi ne ya za a yi najeriya ta yi diversifying economy dinta ya kasance mun daina dogaro ga abubuwa kusan 80% da duk sai an shigo da su daga kasashen waje ya kasance a nan cikin gida abubuwan da suke da muke da bukata da su wanda dole economy dinmu na bukatar su ya zamanto an samar da su idan aka samar da su zai rage mana bukatar neman dala sannan kuma idan muka yi diversifying economy dinmu daga cewa kawai sai dai hanyar sayar da crude oil ne za mu iya samun dala america filan turu mineral resources da kuma a yi improving agricultural sector inda su kawai bangaren noma kenan ana exporting bangaren noma ana da ba a kai da ba spire economy Nigeria zai yi wato kamar a canja da wato tattalin arzikin kasar kenan zuwa wani fanni daban kenan tattalin arzikin kasar yawwa a dada wasu fannin luka kamar waɗanda na bada misalan su zai sa hanyar da za a iya samun kuɗin shiga su shigo najeriya ya kasance an rage tsananin bukatar dala a najeriya fiye da yadda ya kamata to dakta ta za a magance wannan hauhawar farashi wanda a tarihi shi ma ake ganin kamar ba a taɓa ganin irinsa a najeriya ba to shi kan shi hauhawar farashin in ka duba farko akwai ɗan stability lokacin da tinubu ya karbi mulki amma kuma sai aka zo aka karawa man fetur kuɗi karawa man fetur kuɗi kaga shi kan shi man fetur wani abu ne wanda ya zama kamar abin da ake ce fakta na production kusan kowace masana'anta ko ina ne transportation ne production ne manufacturing menene suna amfani da man fetur wannan kara mai kuɗin ya kawo higher rate of inflation to ya za a yi gwamnati ta samu damar da za ta iya kawo daidaito to gaskiya mutane da yawa ana ganin cewa zai yi wuya idan ba an koma an duba ta wace hanya za a improving shi kan shi noman ba ta yadda za a samar da abubuwa su wadata idan suka wadata akwai possibility na farashin ya ragu. masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar usman dan da ke sokoto dr fa'i kenan a hirar da ne da shi yanzu kuma ga sarfil ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar ukraine ta kabo jirage marasa matuƙa guda goma sha biyu da suka da shahid da wani jirgin yaƙi ƙira su da kuma makamin mai linzami ƙira kh-59 da safiyar yau lahadi a cewar rundunar sojin sama an harbo jirgin ne a gabashin ukraine yayin da aka harbo jirage marasa matuƙa da makamin mai linzami a yankunan chernihiv da Sumi da Faltaba da harvard da kuma da Nifro. Har ila yau a Lahadin, rundunar sojin sama ta ce Rasha ta yi asarar dakaru 402,430 a Ukraine tun bayan barkewar rikici a watan Fabrairun 2022. A ranar Asabar shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky a wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana fatansa na cewa Majalisar Dokokin Amurka za ta yanke shawara mai kyau wajen amincewa da wani babban shirin ba da taimako ga ukraine kasar china na ƙara yin sintiri a cikin ruwa a gabar tekun tsibirin kinmen na kasar taiwan kwanaki kaɗan bayan da masunta biyu suka nutse a ruwa yayin da jami'an tsaron gabar tekun taiwan suka fatattake su waɗanda suka zargi jirgin su yi kutse Sashen fujiyan na masu tsaron gabar tekun ƙasar China za su rika sa ido akai-akai akan ruwan da ke gabar tekun kudancin birnin shaman mai tazarar kilomita kaɗan daga Kimen don ƙarfafa aikin tabbatar da tsaron teku. Masunta daga Taiwan da China suna tafiya akai-akai. Mutuwar masunta ba sabon abu ba ne duk da irin ayyukan da Sinawa ke yi a cikin ruwa da ke kusa da Kimen, wanda ke kusa da ƙasar China fiye da babban tsibirin Taiwan. Ƙasar China ta yi ikirarin cewa dukkan Taiwan mai cin gashin kanta a matsayin wani yanki na yankinta. Daga ƙarshe hukumomi a ƙasar Turkiyya sun kama shugaban kamfanin da ke kula da mahaƙar zinare a yau Lahadi, inda aka samu wa ƙasa a gabashin ƙasar da ta yi sanadin ɓacewar ma'aikata tara, kamar yadda kafafen labaran ƙasar suka bayyana. Wata babbar wa ƙasa ta mamaye ma'adinin Kofla na kamfanin Anagol Madinsilik a ranar Talata a garin Ilik na lardin Izistan mai tsaunuka na Turkiyya, inda ma'aikatan suka makale a cikin baraguzan gine-gine da kuma zama wani bala'i na muhalli. zabtarewa ƙasa ta shafi tudun ƙasa da aka haƙo daga ma'adanan, in ji ministan cikin gida Aliyu Kilkaya a baya. An tsare sangik da Mirsi, daraktan turkiya kuma babban mataimakin shugaban ayyuka na kamfanin SSR Mining Incorporation da ke Denver iyayen kamfanin anagol da safiyar lahadi wato a farkon makon nan hukumomi sun kuma tsare wasu ma'aikatan haƙar ma'adanan kwafla guda takwas a wani bangare na binciken da ya farin shida daga cikinsu an kama su a hukumanci labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. mutum bashi sauyin ɗan jarida a ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da To masu sauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke sama wani lokacin da 'yan jarida ke fashin baki akan mahimman abubuwan da suka wakana a tsawon mako. Saboda haka a shirin na yau za mu nazarci batutuwan da suka hada da hirar da shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Chani ya yi da 'yan jaridar kafafen gwamnati. Sannan za mu dubi tafiyar tsohon shugaban Nijar Muhammadu isu zuwa Addis Ababa inda aka gudanar da taron kungiyar AU. za kuma mu karkare da ziyarar jami'an bankin duniya a wani yunkurin duba hanyoyin farfado da ayyukan bankin watanni kusan bakwai bayan da soja suka kifar da gwamnatin demokuraɗiyya a nijar sunana suleiman muni barma ina tare da hassan sale mustapha daraktan sashen labarai a talabijin labari da editan jaridar litan zabairu sule to malamai barka ku da zuwa za mu soma ne da jawabin shugaban majalisar cnsp janar abdulrahman chani um, ya taɓo batutuwa da dama kuma da alama hirar nan ta ɗauki hankalin jama'a sosai shin me ya dauka ka hassan a cikin eh, bayanan da chani ya zo da su eh, na farko shine hutar niger da sauran kasashen kungiyar ah, ios da ake cewa mali da burkina suka fita daga cikin kungiyar ecowas kuma shi shugaban kasa chani a cikin jawabin shi ya kuma bisa kan dalilin duka da suka sa kasashen eh, kasar niger musamman ma da sauran kasashen mali da burkina faso da suka dauki wannan niyya akwai ma rashin adalci da ya ce an amma niger abin da sa aka kirkiro ta kungiyar don da kyautata rayuwar al'umma yankin ecowas kasashen da faru goma sha biyar sha shida daga bamu ritaya ta wuta yanzu kuma wannan uku sun wuta to sai aka kasance an sake aka halarta hiyar to kuma da suka kara nazari suka kama a kota kasa musamman kasar faransa an da suka kudamta ita ma tana katsa landan a cikin tahiyar wannan kungiyar ta ecowas kenan su kuma wannan abun bai musu ba ah, zabairu ah, menene za a iya cewa ya kayatar da kuma wanda bai kayatar ba a cikin bayanan na janar abdulrahman chani a hirarsa da 'yan jaridar gwamnati to ka san a matsayina na dan jarida ne irin karatun da ne ma irin wannan hita na harko dai ba haka ba shugaban kasa ya kamata yana hita a kowane lokaci in kai ɗauka yau a wata shida so uku yana hita to kaga duka cikin hitar da yake ka gani ba daga wata shida zuwa yau menene za a cewa an ya karu na biyu kuma eh, ya kamata a ce in hita ce za shi don ya sanar da al'umma ta ƙasa da kuma na ƙasashen waje ya kamata a ce akwai 'yan jarida na masu zaman kansu don da su ma suna akwai wasu tambayoyin da ya kamata su mushi don su samu amsa don su eh, samu su gama talaka abin da ke a cikin bayanin da ya yi ya kamata a ce yau duka ƙasashen gara uku ya kamata a ce zancen wani sediya wani zancen faranshi wani zancen tura ya kamata an manta da shi an maida shi baya a wuce wurin an wuce wurin an wuce wurin tunda an riga an kare shi shugaban kasa in ya hito gai ne zaye ga matsalolin da muke fuskanta yanzu kuma ga abin da za mu ga tsarin da muka yi na mutum karuwan na matsalolin don mu shahi ma talakawa yanzu in ka ɗauka yau tsadar rayuwa ke da kwai azumi ke tahe ko wutar gar na ta lantarki ba mu da ya kamata a ce ya gaya ma talakawa wani matakai suka ɗauka don ya zamanto talaka sun samu sauki a bisa kan wannan kangi da ake taron ministrori da ya wuce an ce akwai matsaloli saboda akwai karamcin abinci da karamcin cimaka ta dabbobi to da ya kamata ya ga talakawa menene suka huskanta ya ne za su yi su gyara wannan matsaloli ya kamata kuma shugaban kasa ya ma mutane bayani bisa kan kuma zuwa da zowa ta mutane da kuma eh, inci na watsa labaru da inci na mutum ga yi abin da albarkacin bakin shi gwargwanon yadda doka ta bada hmm. to kaga duka wannan bai samu ba ko kana so za ƙara wani abu ne zan ƙara uh, zancen da mai na faru na biyu akwai zancen zinariya zancen zinariya da aka ce an kama zinariya tonnan tonnan a ƙasar eh, habasha ta ethiopia kun san shi ma an yi ta cece kuce bisa kan yanar gizo-gizo ya eh, yi wadatar sosiyo to a lokacin yan nijar suna nema a kamu su haske cikin wani abun wanda zina da tawace ce amsa ce suke so yan nijar su ji an bada bayani Eh, sai shi shugaban kasa wuto kuma ya wata maganganun canza da yan kasa ba su gamsu da wani magana kamar suna ganin kamar akwai lauje cikin mm. cikin nadi wato da alama dai kamar ma ya kwatanta labarin karra eh, kamzan kurege ne. yawwa musamman ma kamar iya kwatanta wa'ansu wanda suke bayan shi wanga gwamnati da aka juye kamar irin sun suke dan irin maganganun dan su sa kasa a cikin tahiyar sai nsp ta nijar to da muka ji ra'ayoyin mutane al'umman jihar gaskiya ba su gamsu ba da wannan bayanin da ya bada har zai akwai ayyukan baya bisa wannan ita wani ziyarar da take zabairu kai ka gamsu da bayanan da kashi daga shi shugaban majalisar cnsp kan eh. wannan magana ta zinariya ton guda da kilogram 500 da ake maganar cewa ta nijar ce aka kama a kasar habasha kasan ni ban maso ba aka ce an aza mashi wannan tambaya saboda ministan tsaro ministan na shari'a na rakoki sun magana bisa kan wannan zancen kuma bisa kan abin da suka gayi kaga aka mashi irin wannan tambayar za ka gani akwai bambancin abin da amsar da aka bada kaga kenan wannan abin ga shi yasa nike cewa nake jan hankalin su yan jarida masu mashi irin wannan abin su su yan jarida sun san menene illan magana ta shugaba ya kamata a ce wasu tambayoyi ko wata magana da yanzu muna cikin ios akwai wata tambaya da wanda wadda aka mishi shugaban kasa burkina ya magana prime minister na mali ya magana amma sai aka ji akwai bambancin ra'ayi kaɗan kenan kamata a kiyaye don saboda ka a kawo bambancin ra'ayi tsakaninmu da su to ku bari mu je hutu mu sake dawa sanyi mazara da ra'aniya ba su safa a jarida su kuki rokoki jomar da ba su taɗe ɗan jarida to ma da labarka mu da sake dawowa a madu'i na biyu da zamu zanta a kansa a shirin na yau shine tafiyar da tsohon shugaban kasa isu muhammadu ya yi zuwa kasar habasha ko kuma birnin addis ababa inda a gudanar da taron kungiyar au kuma batun nan sosai ya kawo cece kuce a nan cikin gida nishar Ah, kasancewar ita ce fita ta farko da muhammadu isu ke yi zuwa wata kasar waje tun bayan juyin mulkin da aka yi wa gwamnatin muhammadu bazum asan kai ya kake kallon wannan ah, fita ta muhammadu isu ai shine shugaban ko kuma zakara ake cewa a turanci ana cewa champion na ita wannan zale a yi tahi dai dan ya tahi ya gabatar da shugabannin kasashen union african report da yi na shekara ta 2023 kuma a tattama tsakanin su shugabannin kasashen kuma a samu sabbin ƙa'idodi na aikin da za a yi na shekara ta 2024 eh, abin da kawai yan nijar su gane da aka kure ta aishi tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu har yanzu babu wata takarda ta tuhuma da take biye da shi ko kuma a ce an hana shi huta an hana shi ta hana shi babu wani zargi da ake mishi a turmance shari'a ba ta tuntume shi ba balle ma a ce zo ko ka biya ni bisa kan shekaru goma da iya shugabanci kenan kamar sauran 'yan kasa shi ma iya da incin ya tahi ya zo a yanzu a yanda ake ta hawa tana mu da hawa a matsayin aikinmu na 'yan jarida wani ba mu ji ba an ce ko ga wata kotu ta kasa tana ta mika ta kada takarda yabo wanga gare ta ya zo ya kawo ya kawo karin bayani bisa kan shugabanci da yi mm. kenan wani abu kamata a cikin kasa suna cece kuce ba eh, a matsayin na kasa ya ta yi kamar ni ma ina ta in ya kuna shi ma sai ya ta yi har da eh, kotu ta tuntuɓe shi ya zo ya kawo bayani bisa kan shekaru goma da ya iya shugabancin kasar Nijar ba mm. kamata a ce kuce bisa na ta yi. Zabairu me yasa wannan tafiya ta muhammad yusuf ta ɗauki hankali sosai a nan cikin gida aka yi ta cece kuce eh, wasu na mamakin ya aka yi ya fita wasu kuma na gana a yau ai ba wata matsala to ai ka san wannan 'yan siyasa ne ke wannan zance tunda in ba zancen siyasa ba eh, yau cikin in ka kan kungiyoyi eh, wanda suka na parti ba shi kaɗai bane wanda ba a cikin ƙasa ya hita to don shi za inda yau a ce yau akwai wata koti ta ɗauki magana shi take tuhuma shi da wani abu wannan ne in za ta saya tambaya to kenan wa gaci duk cece ku cece duk caca baki ce mutane ke yi na banza da wuri ka gani duk kakin wannan an ce ba laha ya yi deman da an hana shi an ce an kai takardun shi wurin kotun koli duka wannan ka gani yau ya tabbata karya ne hmm. mutane ke yi to kenan ka gani kuma tahiyar tashi tana da mahimmanci saboda takarda ce aka a cikin lokacin da muke inda Niger an maida ta kawar saniyar ware inda duk taro na duniya wanda ake yi wani bi ana hana Niger ta yau an ce shi takarda aka aiko mashi kuma aka aiko mashi jirgi na musamman mm, mm, mm. ya gayyata gayyata ya ta da shi kenan sai mu alfahari da abin da za illa ma sai ya zamanto ma wannan ta tashi ta zama kasa alheri cikin kangin da muke wannan takunkumi da aka samu ya Allah kakin azumi ya to duka an warware mu waɗanda ke ta damuwa kan fitar nan ta sauna ganin kamar hujja ce da ke nuna akwai babbar alaka tsakaninsa da sojojin da suka juyin mulki wanda ya zama shugaban kasa eh, shekara goma duk wani ma'aikacin gwamnati ya to soji ne ya to ma'aikacin gwamnati ne ya yi zama ya yi mulki ya ai dole a samu alaka tare da shi yanzu kadiba ko harkar zinare daga sono ana so a sha mashi kashin kaji a ce zinare shi yawa kan magana zinariya nan Hassan wasu ma na kwatanta kamar yayin da ake cewa ya tafi ne da sunan taron zalikaf eh, wasu kuma gani suke a zinariyar nan da aka kama ta nishar ton guda da kilogram 500 ita ce ya je watakila ya diba hanyoyin da za a amsota. To Malam Zelekaf shi ana ba hana ana ya faɗi albarkacin bakin shi eh, mu matsayin mu na yan jaridu in kana magana wani lokaci ka riga aiki yadda yan ta sun lefe ilizar irin abubuwan da ke wakana na zahiri yauwa mozu ba mu iya tabbatar cewa a ya ta ne domin mun yi magana da wannan abu tun da shi shugaban kasa in kana tunan ni da hoto mun dazu ya ma kwatanta cewa zancen kurum zancen matan amare ne kurum ake babu wata tabbacin magana kenan mu muka to muka kama jaddada abin da nan gari suke hudi suke kenan kamar ma mun bi mun bi ra'ayinsu ne mu kuma yan jarida a ka rika aiki bisa kan ga abin da ka gani tabbatar da kake da tabbacin bisa shi wani abu mun ga takarar aiko mai takarar gayyata ya tahi a sunan Niger kenan kamar da zabere hudu ne kamar wannan iya karfafa eh, mahimmanci Nijar a wannan lokacin da muke ciki zabairu harkar zinariyar nan da ake danganta eh, fitar nan ta Muhammadu Isu zuwa Habasha eh, cewa duk wanda kaga suna labarin na zinariya ka taɓa ganin wani ya kawo maka hujja ko wani ba da wani bai kai ko takarda ba wanda ya wallafa maka ta ga takardar ta sa an kama zinare balle a ga maka ko tawace kawai zance ne mutane ke gwamnati ya ce ya sa a bincike su bari abin da bincike ya gai a aiki da shi takarda an gwade ofisar ma ga abin da ya sa ta kuma kowa ya san shi ne aka ba shi aiki tun shekara 2020 on da suke wannan zancen in dai zancen da suke ja da ake cewa zancen kasa ne wannan suna ana murna an hita daga yawo kenan yau babban alfahari ne ga dan niger za mu sake zuwa mu huta daga bisani mu kuma sake dawa domin ci gaban wannan shiri. a kada a raya suna a nan babu bamba ya jarida To madalla mun kuma sake dawowa za mu karkare da mu na karshe a shirin na yau kuma wanda ke bayani akan eh, wata tawagar bankin duniya da ta gudanar da ziyara a nan birnin yamai a wannan mako watanni kusan bakwai bayan juyin mulkin da aka yi a kasar Um, a nan bankin ya kwatanta cewa zai sake komawa kan aikin sashen um, ya wannan wani irin cigaba ne za a iya cewa uh, uh, ziyarar nan ta bankin duniya ta zo da shi lokacin da aka yi mulki suka teba a ce su teba yanzu aka kare ta tana ta suka gana muhimmancin ya kamata su komo su ci gaba da aikin da suke yanzu suka komo kenan iya nun cewa Nijar tana kara samun karbuwa a kasashen na duniya gaba daya a zabairu da wannan ta bankin duniya akwai wani sauyi da za ta iya kawa na iya ci gaba ne to ka san ita bankin duniya duk karshen shekara ko harkon shekara tana ziyarcen kasashe saboda ta yi raskuna bisa kan abin da ta bada ya aka yi da shi ina aka sa shi kuma kasa eh, shekara mai zuwa kuma ya ne za ta ya za ta na biyu kuma ka san kasashen guda ga uku ga da suka yi suna shirye-shiryen ta su ce za su kuɗi kirkir kuɗi na kansu a kowannen jita-jita kenan kaga bankin duniya za ta zuwa har ta ji tana iya ta zo dan ta ji tabbacin zancen mm. bisa kan wannan mm-hmm. in ka ɗauka yau matsalar mu ba matsalar bankin duniya ba ce tunda bankin duniya yau ko ta bado kuɗi tunda kuɗi ba su iya zuwa a cikin kasar Nijar saboda an rufe harkar bunkunya imuwa tarihi kenan nan ne matsalar mu ya kamata a ce bankin duniya kakin ta zo nijar ya kamata a ce kuma ta samu ta gani imuwa ta shirya imuwa da nijar ya ne kamata wannan eh, hukunci da aka yi na ka fi sakansan hada-hada ta kuɗi ya kamata a ce an kwance shi sannan ne ake iya gane meye nijar take yi kuma wata manhuwa ce da bankin duniya ta kuma ina ne za a tafiya damina da ruwa da iska bai halin aikin jarida To iyakacin abubuwan da suka sawaka a shirin dandalin 'yan jarida na wannan makon kenan. A madadin bakinmu na yau Zabairu Sule daga jaridar Litan da Hassan Sale Mustapha na talbijin labari. Ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai wani shikon. A gaida Sule yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaicen an ji cewa 'yan Najeriya da yana fuskantar ɗaya daga cikin yanayi mafi muni ta ɓarewa tattalin arziki a ƙasar da ke yammacin Afirka cikin shekaru. Hakan ya samo asali ne sakamakon hawa farashin kayayyaki sakamakon manufofi na kuɗi da suka sa darajar kuɗin ƙasar ta faɗi da aka kwatanta da dala Amurka. Lamarin da ya haifar da fushi da zanga-zanga a faɗin ƙasar. alƙalamin gwamnati na baya-bayan nan da aka fitar a ranar alhamis sun nuna hawa farashin kayayyakin a watan janairu ya ƙara da kashi 29.9 cikin 100 mafi girma tun shekarar 1996 galibin abinci da abubuwan sha. To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Fiona Wamayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Justin. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.